ne an samu nasara baya ga tashin ainihin bom din na farko to jami'anmu sun yi kokarin kwankwance sauran bama-baman da aka samu cikin motar wanda suka kai ga ba su jima mutane raunuka ba mm. kuma ainihin inda abin ya faru akwai dai wani bangare daga jikin wurin daga jikin ginin inda abin ya faru wanda ya samu lahani ma'ana ya ɗan taɓo mm. amma ba wai ginin ya rushe bane ga baki ɗayansa mm-hmm. yauwa ba wai ginin ya rushe bane ga baki ɗayansa gini ne wanda akwai office office na maybe kamfanoni masu zaman kansu har kuma da office kusan guda uku na manya-manyan jaridu na ainihin kasar nan. E eh, yawa dama bayanin da muka samu aka ce kamar shi wannan wanda ya so kai harin ya ta samma waɗannan wasu daga cikin manyan jaridun nan ne kamar yadda ya fara Abuja yau. Eto eh, gini ne wanda yake da ofisoshi da yawa a ciki ai. Hmm. Inganan gini ne wanda yake kusan mai hawa ina ga kusan hawa biyu ko fiye da haka. saboda haka kuma akwai ofisoshi da yawa ba wai ofisoshin waɗannan jaridun guda uku kaɗai ke wurin ba akwai ofisoshi da yawa na kamfanonuwa to saboda haka kai da kanka in ba ka san wanne ne ofis ɗin ba ba za ka iya da ofis ɗin kai tsaye ba hmm. eh, to wannan shi ne. amma dai babu shakka su ofisoshin waɗannan jaridu nan suke a guda uku sannan kuma da sauran ainihin ofisoshi na wasu kamfanonuwa daban zuwa yanzu dai muna da a ainihin mutum ɗaya wanda muke da shi muna iya cewa a rekod namu wanda shi ya riga mu gidan gaskiya mm. mutanen kuma da suka riga suka ji ciwo suna da ɗan dama amma a yanzu ba mu da ƙididdiga adadin waɗanda suka riga suka samu raunuka ko da yake dai rundunar mu ta fara bincike a bayan abin ya afku saboda haka sauran bayanai kuma daga baya dangane da ko dai adadin mutanen da suka samu rauni ko kuma yin akwai waɗanda ma suka rasa ransu baya ga wannan mutum ɗaya da muke da shi to za mu fito mu ƙara yin bayani domin a san halin da ake ciki. Yau ran kai daɗe yawanci idan aka kai irin waɗannan hare-hare Boko Haram ake wa kallon kai wannan hari. To hajiya yanzu tun da kin ga binciken nan yanzu aka fara kuma har Allah cikin ikonsa akwai nasara da aka samu. To kin ga na ganin idan binciken namu ya yi nisa shi ne za mu iya samun tabbaci ko hakikani na ko su wane ne suke da alhakin wannan al'amari amma a yanzu matakin farko ba za ka iya cewa wane ne shi ba ko ba wane ne shi ba illa dai kawai a matsayin wanda ake zargi ne da zuwa da wannan abu kuma Allah ya kawo nasarar da aka samu kama shi yawa ko haka yanzu bincike shi ne zai iya nuna mana tukuna Allah ya kuma abin da bincike nuna duka za a yi bayani